Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barkan ku da sake kasancewa da mu a ci gaban ƙayataccen labarinmu mai suna yaya na mijina wanda yake zuwa muku a tashar Martaba TV tare da ni mai gabatar muku Hauwa Muhammad Sani. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa A baya mun tsaya da kallon mom yayi Allah sarki zan mata jaje. a jiya zuciya ta sauke, ma ita ma auren za ta yi tare za a haɗa da Nasmina, sai dai mijin baya nan, kaga sai ka yi representing ɗin shi tunda ba daɗi a yi program ba ango, ta faɗa tana danna waya. Haɗe rai yayi bai ce komai ba, amma a ran shi yana faɗin amma rai na amma raina mai hankali yo ko ankul babba ya yanke wannan hukuncin to wallahi bai isa ba cikin fushi ya miƙe da sauri mom ta ce koma ka zauna yana cin mazu ya koma ya zauna abin mahadariya ya so bata amma ta danne son baka ce komai ba so yake yau so yake ya kawar da zancen don wannan da kanshi zai ɗauki action mom ni fa kin ce kin min mata Mom, ni ba kin ce kin mun mata ba ne? Ban ganta ba. mamashi ta tunda ya tambaya bari ta sanan mai. Waya ta ɗauka ta kira namba ɗin Sarah. Ki zo ɗaki ki same ni. To ta ce sannan ta kashe waya. Kallon shi mom ta yi to son sai ka rike amana kuma ka san abun yi don wannan halin naka ba zai kai ka ba. Ba zai kai ka ko ina ba. Ban banda yanke hukunci cikin fushi sannan ran ran nan ban gama maka bayani ba ka kashe waya to dama faɗa ma zan yi an riga da an ɗaura aure da sallama sara ta shigo miƙewa mam ta yi bari in ba ku ku bari in ba ku ku ƙasa ya da kai yana danne danne don baya son ganin wacce ma don baya son ganin wace ma shi dai abin da ya sani Sara yake so kuma sai ya aure ta sosai ga Mansa da ya faɗi ganin shi ta rasa wani ta rasa wannan dalilin na faɗuwar gaba kallon shi tayi ta ta ƙasan ido yana danna waya kamar ba jiran shi take ba ɗauke kai yi ta fara zancen zuci dama na san yaya ba sona yake ba yanzu ya yanzu ya daina yanzu ya so sona tunda na zama bas na zama wannan wace irin zama za wace irin zama za mu yi da shi shi baya so shi ba so na yake ba ni ma haka oh Allah abinda tace kenan ka katse mata tunani ya ina fatan kin san ina da wacce nake so kaki kaki je ki ji na ce zan ƙara aure ki ta da hankalinki sosai gabanta ya faɗi don jin baya don jin bayanin nashi sosai ta ya faɗi don jin bayanin nashi na san zaki so jin wace wannan yadda ta yi dace haka ko Hmm, ba zan ɓoye maki ba, ni a yanzu Sara nake so, mom ɗin Starboy, ina fatan kin fahimta. Sosai ta ji daɗin zancen nashi, duk da ta san ba son shi take ba amma ta ji daɗi hakan, yasa ta gyara zama tana sauraron shi. Inda ya ci gaba da bayani, har da labarin zaman da suka yi da yadda aka yi rabu da ita, yana magana kan shi a ƙasa. Sosai take sauraron shi abin abin nasa ta dariya abun nasa ya bata dariya amma ta danne jin ta yi shiru bata amsa mai ba yasa shi ɗagowa don ganin wace wannan da bata da bakin amsa mai zaro ido tayi ganin zaro ido yayi ganin Sara a zaune tana murmushi da sauri ta tayi kasa da kai kame kame ya fara Sara baki ga wata anan a zaune ba miƙewa sai tana faɗin ban kowa ba gaskiya dan dariya tana dan dariya tana son kwabsa mata da sauri shi ma ya miƙe don har ta fara tafiya yayi saurin riƙo wani shock ta ji hakan yasa ta fara ƙoƙarin ƙwacewa amma ya ƙi sakinta I'm sorry Sarah ban san abin da ya faru ba kenan Allah ya ji ƙanshi ya gafarta mai ya sa aljanna ce makoman nashi Sosai jikinta ya yi sanyi jin an ambaci yaya Usman ɗinta. Goge ƙwalla ta yi a hankali ta ce amin. Sannan ya ci gaba, Sara baki sona,' so na ko? shine zaki auri wani a halin kin san ina nan kuma kin san ina son ki. Don Allah Sara me yasa baki so na? Rintsa ido ya cikin zuciyarta take cin kalaman nashi. Please yaya Please yaya ashirin ka barni in tafi. Na san Binance now yana jira na. Murmushin yaƙe yayi dama na san ba za ki so wannan magana ba amma ba komai. Ina son neman wata alfarma. Ɗaga kai ta yi alamar tana ji. Sara tunda ki so na ki bar min Starboy ɗin ki. In ya so zan riƙe shi ni da matar da mum ta zaɓa min. Ko ba komai zan dinga ganin shi ina cewa yaron Sara ne. Sosai ta ji daɗin maganar shi. Ta juyo ta Juyowa ta tana murmushi shikenan yaya na baka shi har abada Allah ya saya ka riƙo. Sosai ya ji daɗi har bai san ya rungume ta ba ma. Ture shi ta yi ta fice da sauri dukan kanshi ya yi tare da faɗin what wrong with you man what wrong with you man yana fita ya ci karo da Minal kallon shi ta yi ka mijin Sara Allah sarki yaya ashe anti Sara za ta dawo gare ta ta yayi me kike nufi a'a yaya baka sani ba mun bata ce ma ta yi ma aure ba i eh, ta faɗa min amma bata faɗan wace ba shi ta yaya anti Sara ce tuno ya yayi shi yasa ɗazu ya ga Sara ya ga Sara shi yasa mam ta ce yayi replacing ɗin yayi shi ta yi tare Murmushi yayi tare da miƙa masa fon ɗin shi, ba ni sim ɗina na goron albishir da sauri ta cire ta bashi, sannan ta kwasa da gudu ta faɗa kan Sara ta faɗa mata, murmushi Sara tayi kawai. Ƙarfe takwas da rabi kowa yana falo ana zaune, inda Amrita ke zuba wai dole a yi hena dai, Starboy ne ya fito yayi shirin bacci, ga teddy ɗin shi a hannun shi, kallon Sara kallon Sara ya Kallon kallonsa Sara ta yi. A'a sonya na ga ka fito da kayan bacci. Um gun gun dad ɗina zan je. Ba ya ce tare za mu dinga kwana ba? murmushi kawai tayi star ki zo ki raka ni tsoro nake ji shiru ta mai kamar bata san yana magana ba mom ce ta kalle ta sara ki raka shi mana kin san ba zai iya wucewa ba fa miƙewa tai ta miƙo mai hannu sannan suka fita fat na ashirin ɗin suka je da sallama ta shiga yana falo yana danne danne a laptop amsa mai yayi yana murmushi da sauri star boy ɗin ya ƙara sagun shi dad bacci nake ji kuma kace tare za mu dinga kwana ko ɗaga mai kai yayi alamar i e. to amma gashi ni ba bacci nake ji ba zaka iya kwanciya kai kaɗai Jijjiga kai yayi alama a'a to zaka kwanta a nan. A'a dad bana kwana da haske. To fa kallon Sara yayi please ki kai shi ɗaki ki sa yayi bacci ina wani aiki ne sannan ki zo ina son magana da ke. Riƙe hannun boy ɗin tayi suka yi sama sai ta ɗauki sai ta ɗauki wajen minti ashirin kafin ta samu yayi bacci. Saukowa falo tayi yana zaune yanda ta bar shi kujerar nesa da shi ta zauna bata ce komai ba shima hakan aikin shi ya ci gaba. wajen minti sha biyar sun kai wajen minti sha biyar ba wanda ya ce ƙala ganin bai da niyyar magana ya sa ta fara uhum yaya shirin gobe ina son zan je gidan saki rufe laptop ɗin ya yi yanzu haka ake wa miji sane da zuwa kwata-kwata ba irin wannan abincin daɗin nan sannan kowa ya yi min sane da zuwa banda ke wai don Allah me yasa kike min haka ne Ƙasa ta yi da kai tana wasa da yatsunta. A zuci tana faɗin ni ina na san cewa za ka dawo. Ba ganin ka kawai muka yi ba. O oh, haka za ki ce ma, da kika ganni ɗin ai sai ki kawo min kayan tarba. Da sauri ta kalle shi nan bata san a fili ta yi ba. Miƙewa ya yi ki zo yana kaiwa nan ya miƙe. Taɓa baki ta yi sannan ita ma ta mike ɗin. Ɗakin shi ya nufa a kujerar ɗakin ta gan shi a zaune. Kallonta ya yi ga wancan turoli ɗin ki ɗauka tsaraba. Zaro ido ta yi don troli ɗin babba ne. Can ƙasa ta ce na gode sannan ta nufi wajen troli ɗin. Kwata-kwata ta kasa ja. Miƙewa ya rike hannun har da hannunta da sauri ta janye. Tsaki ya ja wai a ce matar gaba bata wai a ce matarka ba ta son ka taɓa ta. Ita dai bata ce komai ba. Kalanta ya yi mu je in kai miki. Ta ce to ta ce sannan suka fito kallon ya yayi gobe in zaki je ki min magana da kai na san kai ki bana son kina fita sakaka hau kallon shi tayi yaya zamu zamu mu to ni ina ruwa na in kun gama gulmar sai ki min waya in zo in ɗauke ki to kawai ta ce daidai bakin ƙofa ta tsaya ka bar shi daga nan zan ƙarasa da shi ajiye akwatin yayi to me yasa baki son in shiga miki da shi a'a kawai zan shiga da shi ta gefen shi ta zo wucewa ya sarƙo hannunta ya jawo ta jikin shi sosai ta rikice fage ya fata a kuma masu tare da faɗin sai da safe da sauri ta ja turoni ba ma ta sanya aka yanzu ta iya ja ba murmushi ya ya wuce kawai tana shiga Allah ya so kowa ya shige ɗaki hakan ya sa ta nufi ɗakin su su na ganin kaya suka dage sai dai a raba sai dai a yi raba daidai ko kuma su je ya su wasu gobe ita dai Sara bata ce komai ba sai kwanciyar ta ba gobe zata tashi ta shirya boy zuwa school shida da rabi na tashi saboda bakwai da rabi suke shiga school kuma kafin a je lokaci ya ɗan ƙure faɗin yi ashirin ta nufa zata buɗe ƙofar ta ji ta a rufe oh god ta ce ƙwanƙwasa ƙofar ta ta fara amma shiru hakan yasa ta koma ɗaki gashi bata da number shi hakan yasa ta ɗauki terminal duk wayoyinsa akwai password gashi bata sani ba hakan yasa ta koma kitchen ta fara aikace aikace shida da arba'in starboy da ashirin suka shigo da ganin wanka yayi wa starboy ɗin da gudu starboy ya ƙarasa gun mall ɗin shi good morning star mom ɗaga shi sama tayi morning my son ka san za ka shi shine ka je kana bacci ko a'a amam dad ya yi min wanka fa kuma yanzu uniform na zo karɓa sannan kuma ya ce zai kai ni sukul Kalan ashirin ta ina kwana yaya ashirin lafiya kalo ki ɗauko mai uniform ɗin ki za mu wuce ɗaki ta wuce da kanta ta shirya shi lokacin har bakwai ta yi sannan ta haɗa mai lunch box In shi lokacin da suka sauka mom na zaune da ashirin suna hira miƙewa ashirin ya yi mu za mu wuce a da lafiya ta ce da shi har bakin mota da ta raka su tana ɗaga musu hannu suka tafi sosai mom take jin daɗin yadda son ɗin yake kula da starboy ɗin bakwai da rabi suka iso school lokacin al'amin ma ya ƙaraso da da ashfa a hannun shi yarinyar Hafsa ce da sauri Starboy ya ƙara sagun shi yana faɗin good morning dad shafa kan Starboy ɗin yayi yana faɗin morning ashirin taya ya kalli al'amin tuni ya gane shi hakan yasa ya haɗe rai kallon al'amin starboy yayi kaga dad ɗina hagun ashirin ya ƙarasa shi ma ya gane shi kallon starboy yayi mai son ka kai ta gun mom ɗinta ai ka san ofis ɗinta ko Daga kai yayi i na sani sannan suka yi gaba hannu al'amin ya miƙa mai amma ya juya yana shirin shiga mota kafin ka ce meye wannan har ya ya ba motar wuta da kallo al'amin ya bi motar huɗu da hamsin da shida Sara ta gama shiri lokacin ashirin yana jiranta a mota daidai da za ta fito ta ci karo da Abdallah ya ɗage ya dage da shi za a ji haka suka tafi da shi Da sallama Sara ta shiga falo, ganinta ya sa ake rungume ta tana murna, sannan suka gaisa nan Sara ke faɗa mata da Ashirin suke, nan ta shigo da su guest room, sosai suka gaisa Ashirin ya kalli Abdallah, so mu tafi, kallon shi yayi tab ka je kawai ni a nan zan zauna, kallon shi Ashirin yayi saboda ka zama na mamajo, a'a ni ma mata zan yi, kai ma kana da mata, to ni ma na yi mata aure kawai za a ɗaura. aure ne kawai ba a ɗaura ba kalan shi suka yi basu fahimci me yake nufi ba kallon haki yayi um mm, na Usaini amma ana kira na da Abdallah amma duk wanda kike so da shi za a koma kirana ta yi Usainin yafi kallon Sara da Ashirin yayi daga yau Usaini za ku koma cebin duk suka sa dariya nan Usaini ya sanarwa aiki yana son ta kuma ta ta amince yau Talata yau ne za a yi wa amare uku lalle wanda Amrita ta tsara henade dai ta ce za a yi wa amare lalle za a yi irin na Indiya za a sa sunan miji a hannu in ya nuna sunan shi ya ya ci in bai nuna ba dole duk abin da amarya ta ce dole ya cika mata kamar dai yanda ake a kamar dai yanda ake a ubul hai wato ido sosai kuwa kowa ya ci kwalliya bayan sosai kowa ya ci kwalliya bayan angwaye da amare haki Hanifa duk sun zo don gagarumin fati Amrita ta mai don gagarumin fati Amrita ta mai da abu. masu fulawa uku inda kowane ango ke kusa da matar shi a zaune sannan aka ba angwaye littafin fulawas don zaɓar wanda suke so bari bari in ga bari in ga Minal in in ya kalla sai in ya kalla sai ya kalle ta wannan yayi kalan flowers tayi a bai yi ba haka suka yi ta yi sannan aka zaɓi wanda take so sannan mami ba tare da ɓata lokaci ba ta zaɓa sannan su sara buɗe littafin yake yana kallo sai ya taɓa baki wata ya gani ta mugun mai kyau kalan starboy yi. son ina ji wannan za ta yi wa starmom kyau ko da sauri starboy ya kalla dad wannan kamar kadangare zai wannan kamar kadangare zai mata kyau murmushi yi Dad my son za a fara kenan amrita ta ce a tsaya nan kuwa aka tsaya Kalan angwaye ta ai ba a ai ba a gabanku ake ba saboda sai kun tashi ko saboda haka sai ku tashi ku koma can ta nuna musu kujerar dama dama aikin ku zaɓa flowers da zai fi kyau haɗe rai suka yi tare da miƙewa after one hour aka gama but hannu da ƙafa kallon su amrita ta yi to to amare a tashi a je a wanke miƙewa suka yi kannan amare suka wanke sannan suka koma mazauninsu kalan flowers ɗin amrita ta yi duk sun yi baƙi baƙi jan ma ya yi ja sosai Ya yi ja sosai guda sa hakan yana nufin amare na son angwaye sosai gaba ɗaya aka sa dariya Kalan angwaye ta yi to gare ku bari mu fara daga Minal bari mu fara da Minal Sani ne ya miƙe yana wani murmushi don ya san dole ne ya ga sunan shi. Zama ya yi inda Milad ta miƙa hannun, Kalan hannun ya yi gaba ɗaya bai ga alamar sunan shi ba. Kallon Nusaiba ta yi ya yi kawai ka ba da gari, don mun ga ba ka gani ba. Harara ya maka mata, ce miki na na gama dubawa, sake kallon fulawas ya yi tsaki ya ja ni ba sunana. Dariya suka saka gaba ɗaya gurin, dariya suka saka ka bada gari kenan a'a ai da ai da da sunana zan gani gaskiya babu kawai ka bada gari suka faɗa suna dariya tsaki ya ja na bayar na bayar da sauri Nusaiba ta zauna kusa da su sannan ta fara nuna mai suna. tun kan ta ƙarasa ya ga ƙarshen ga sunan nan amma in baka lura ba ba za ka taɓa ganewa ba so sake yayi na gani ai ban lura ba ne. dariya suka sa to amarya me kike son ya miki a rayuwa murmushi ta yi ta fara tunani can ta ce ba zai min kishiya ba har abada gaba ɗaya aka sa dariya kallon sani suka yi to fa ka ji mutumin murmushi ya yi a'a i promise murmushi ya yi promise kowa sai da kowa ya ce ya yi sai da gaba ɗaya aka sa dariya kallon sani suka yi to fa kajin murmushi ya yi a'a ai promise na yi promise sai da kowa ya ce ya yi sai to next mami da murmushi Umar ya miƙe ya zauna sannan mami ta miƙa hannu kalan hannun yayi sosai flowers ta burge shi kuɗi ya ciro a juhu da farko dai ga wannan aba mai ƙunshi da wannan tsantsareriyar ƙunshin da ta yi wa my wife da sauri aka warguɗa inda matar ta yi godiya kalan hannun hannun yake sosai ya ɗauki wajen minti goma baya ya ja wallahi sallahi ƙarya ne ba na a nan Da Amina ta karɓe ka da gari ne, ai ba wani gari wallahi ba sunana, yaya azumi shida ina ƙirgawa ji Amina, ƙara rantsewa yayi har sai da ya kai azumi sha biyu, ganin ya ƙi yadda sa Amina zama ta fara nuna mai, zaro ido yayi ya kalle ta, wallahi ko tsafi kika yi ko kuma yanzu kika rubuta, gaba ɗaya aka sa dariya har da ashirin, na aka ce amarya ta fa na aka ce amarya ta faɗi abinda take so. kallon shi ta yi kallon shi ta ya so ni kamar zai mutu zaro ido ya yi sannan kuma ya min alkawari ba zai ƙara kallon wata ba wata macen ba na kawo dariya sannan ya promise then next hour stars Mrs. Full Confidence ashirin ya miƙe sannan ya riƙo hannun Sara ɗin sosai ya kalli flowers a ran shi yake faɗin ta ya za a ce ka nemo sunanka a nan an ja nan an ja can ƙara matso da hannun ya yi inda Sara ta rufe ido ga sunan nan tana gani amma a shirin bai ga alamar sunan ba ɗagowa ya kalli mutanen inda suka tsare shi da ido suna jiran shi mayar da kanshi ya yi sannan ya kalli Sara idonta a rufe kallon ƙunshin ya ya fara shafawa a hankali duk don Sara ta buɗe idonta amma ta ƙi Sosai take jin wani iri ji take kamar ta kwace hannun amma ba dama. Kanan Starboy ya son zo ka taimake ni. Da sauri ya kara Sadat me za a duba? Me za, a duba sunan su? Sunan su ashirin za ka duba a nan. Da sauri Star ya nuna wani ya ce gashi nan. That does not. Sauri sauri Sara ta buɗe ido ta ɗauka da gaske ya ga sunan. Dariya aka sa inda Ashin ya ce star wannan ɗin ne sunana. Kallon mom ɗin shi ya yi. Mom ki nuna wa dad sunan shi ni ban gani ba. Jawo shi Amrita ta yi babu ruwanka ta bai. Kallon Sara ya yi ta ma lokacin ta ɗago da baki yake tambaye ta ina ne. Dan darawa ta yi ta yi ƙasa da kai. ganin ba sarki sai Allah ya sa ashirin ba da gari na aka nuna mai sannan aka ce sa ta faɗi me take so kallon shi tayi sai kuma tayi ƙasa da kai tana hawaye ni ba abin da nake so iya abu illa abu ɗaya ni ba da nake so iya ya yayi mun ya ishe ni ma sosai kowa ya ji daɗin inda ashirin ke jin kamar ya rungume ta baya son kukanta haka akai ta program har isha sannan kowa ya watsi. a gajiya suka koma ɗaki kowa yayi wanka sannan suka yi sallah bayan isha suka yi shirin bacci don duk bacci suke ji starboy ne ya shigo mam ki zo ki kai ni gun dad Zan yi kallon shi tayi son ka kwanta a nan please nan ya fara kuka bayan da ta iya dole ta miƙe kamar jiya yau ma aiki yake a laptop haka ta shiga ɗaki tana shiri tana shirin bacci bai daɗe ba yayi bacci tana son yayi bacci bai daɗe ba bata daɗe ba yayi bacci a hankali ta miƙe tana waiwayen shi sai ji tayi tayi karo da mutum da sauri ya riƙo ta sannan ya dai ya tsaida ta kama kama ta fara murmushi yayi tare da riƙo hannunta ya kai ta gaban miro sannan ya juyar da ita shi kuma yana baya wata haɗaɗɗiyar sarƙa ya zura mata a wuya irin ta irin ta sak da wanda farmati ta sa a Habibi da'ima ran aurensu wanda ake mata wanda ake mata sharri. Kallon sarkar ta yi ba ta san lokacin da ta ce wow ba. Daidai kunnen ce ya raɗa mata ita nake son ki sa randuna. daga kai sai alamar so. dago hannu ya yi ki ƙara nuna sunan nawa. ki ƙara nuna min sunan nawa. Nuna mai ta yi shafa gun ya yi gaskiya kunshin ya yi kyau. Murmushi kawai ta yi, rungumarta ta baya ya yi bai ƙara cewa komai ba don zamewa ta yi. Yaya bacci nake ji, kalanta ya ki canja sunan kafin gobe da sauri ta fice kawai. To masu sauraron mu a nan za mu dakata sai mun haɗa a labarinmu na gaba. Kada ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa.